ba daidai bane 'yan kasuwa su ƙara farashin kayayyakin abinci a lokacin watan azumi shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya gargaɗi 'yan kasuwa da ke ƙara farashin kayayyaki saboda zuwan azumin watan ramadan saboda ya saba wa doka da kuma koyarwa ta addinin musulunci ya bayyana haka ne a ranar laraba a cikin wani sakonsa ga al'ummar musulmi kan shiga watan ramadan ba da kuma shawarci al'ummar najeriya su yi amfani da wannan watan na ramadan wajen haskaka kyawawan ɗabi'un musulunci a mu'amalolinsu ba wai kawai a baki ba cika kakin shugaban ƙasar Malam Garba Shehu ya fitar. Ta ce ya kamata mu yi amfani da wannan lokacin wajen bayyana kyawawan ɗabi'un musulunci irin su tausayi da kuma ƙaunar juna. Wannan lokaci ne da na koma ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jin tsoron sa. ta hanyar gujewa duk wani abin da zai cutar da ɗan adam. Ramadan wata yana kamewa daga barin ci da sha tun daga huduwar alfajir har zuwa faduwar rana. kuma yana daidaita talaka da mai kuɗi a wajen jin yunwa da yadda kowa ke zama ɗaya Ina sanar da yadda 'yan kasuwa ke ƙara farashin kayayyaki ciki har da na kayayyakin abinci a kowane watan Ramadan. Yin hakan ya saba'wa wa ainihin manufar azumin watan Ramadan a Musulunci, in ji Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Yin haka ya saba wa manufar azumin da mata Musulunci, in ji Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A ranar Alhamis ne da musulman Najeriya suka fara bin sahun takwarorinsu na sauran sassan duniya domin fara yin azumin watan Ramadan bayan da aka tabbatar da ganin wata a fadin ƙasar.